الإسلام ابن تيمية الخراني رحمه الله المسمى بعقيدة الواسطية وككتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خاصة كتابه المسمى بكتاب التوحيد وغيرها من كتب علماء أهل السنة والجماعة رابعا إلى كل من يبحث عن الحق وحقيقة ما نحن عليها min al-aqida inna aqidatana aqidatu ahli sunnati wal jamaa nimgiri wala din zoma ala ya sharrin zakin tuzu ala kaman an ya adin min lankola an de salim fat man yana ba ya kuma ala adin jiyan ye izala hukon laye adin nim jiyan ye tijaniya hukon laye adin jiyan ye amshiya hukon laye adin nim diyan ye yan de so kawa nan de so inan de so rawan de so kollaye kula adin nim melan tana goye daw kunji mero gna juye kungo a ogede la nan dia ogede ro kalaftaro ma zai yakma cidiya ramadan ne nan dia jumanje yakma cidiya ramadan ne nan dia jumanje yakma allahumma aiz al-islam wal muslimin اللهم اهدنا وارحمنا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 yauwa Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya. Yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka.